zan zo in sanar da ku wasu daga cikin baiwakin da Allah ya min amma halin yanzu za mu tsallaka ga waka ta uku a cikin wannan shirin da kuke kallo ita ma ɗaya ne daga cikin waƙoƙin da nake ƙauna domin waƙa ce da na yi ta a lokacin da zan kammala makaranta sunan waƙar 'yan uwana na yi ta ne a cikin shekara ta alif dubu da goma sha takwas kuma ita ce waƙar da zan gabatar muku yanzu kai tsaye

ko zai karshe uwana ina kwankwana dan uwana muna tare dan uwana muna tare ɗan uwana muna tare muna tare zan fara da sunan Allah mai kowa jalla jalala taimaka mun banda dabara in ka bar ni zan yi asara akaunta si gani na zo kuma duk na san kun zo waka ce na tsaro kuma baitoci zan rairo kaman jiya ne na shigo kofofin ku na bugu ranar da muke jira ta zo graduation nake nufi mu gano shekaru biyu muka ta kai da kawo yau kuma ga ranar ta zo na san mun sha wahala sosai amma ba mu gane yan uwa komai kake so a rayuwa dole ne ka sha wahala sannan ka samu dan haka kada ku manta rabuwa ba mutuwa bayan uwana wata rana za mu haɗu ban kwana na yiwo kowa amma fa muna tare accountancy za mu rabu wata rana za mu haɗu komai ya yi farko zai yi ƙarshe ɗan'uwana ina kwankwana ɗan'uwana muna tare ɗan'uwana muna tare na muna tare Alamai sun yi iya nasu Iyaye sun iya nasu Yanzu kuma ya rage namu Za mu fara sabon rayuwa Taimaki juna yan uwa Wasu za su tafi wasu za su dawo Wasu za su dawo na san ba haka muka so ba Shekaru ba shine hankali ba Karatu ba shine ilimi ba Waƙar ‘yan uwana kenan waƙa ta graduation daga accounting department. Da fatan ‘yan ajina suna kallo na yanzu ina alfahari da ku gaba ɗaya kuma na yi wannan waƙar ne musamman saboda ‘yan accounting a makarantar Kano State Polytechnic. Sai dai kuma Allah ya dafa wannan waƙar ta zama waƙar jin mutane da dama. Kusan kullum mutane na maganar wannan waƙar musamman a gidajen rediyo idan suka tashi cikin dare za su rufe tasha. Mafi yawancinsu da wannan waƙar suke rufewa. duk da kasancewar waƙar an yi ta ne saboda ɗan account. Sunana Dabo da Prof aka Mr. Lada Goma. Kuma wannan shirin na musamman ne domin taya ni murna na cika shekara goma sha ɗaya a masana'antar nishaɗi, ƙirƙira da kuma fasaha. Da fatan za ku biyo ni domin ku ji jerin waƙoƙin da nake tafa da su a cikin fitattun waƙoƙina wanda ni kaɗai na yi su.